a yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wato zama na uku kenan insha Allah a wannan daura da ke gudana a nan garin kan giwa karamar hukumar arewa a nan jihar kebbi a Najeriya wanda yake a zuwa daga wannan masallaci masallacin Yusuf Dogo a nan cikin garin kan giwa Allah muke roƙo ya zama gata gare mu in ba manta ba mun cike a gaban da malam yake bayani game da hukuncin neman nemantuwa ko kuskure ko wanda aka karanta ma'ana wanda aka tilasta shi aikata abin da yake na sako to za mu tashi inda malam yake faslun rabewa insha Allah as-sunna anan kuma malam zai mana bayanin as-sunna to wannan zai ƙara fito da wani tambaya da ina jin alaran ne ko ƙarshen darasin mu ɗazu akan cewa shin kalmomin da muke ji a nan matsayinsu ɗaya da yadda muke jin su a wasu wurare duk mun fara bada da amsa akan haka wannan zai ƙara tabbatarwa kun san tun a farkon littafin nan da ya kawo ahkamu shar'iyya a ciki ya bayyana gaban da ya kira da almasnun kun tuna ko muka ce sunna to abin da zai ba mu sha'awa shine wannan sunnar da ya bayani a can to ba kuma ita ce sunnan da zai yi bayani a nan ba sunnan da zai yi bayani a nan wato ɗaya daga cikin waɗannan usul guda biyu da ake kafa shari'a da su wanda yake mana alkur'an wa sunna to menene ko mecece wannan sunnar wanda kamar yadda zamu zo mu ji hatta ita kanta alkur'ani to ta wannan hanyar ta tabbata ta wannan sunnar shi yasa akwai wauta da jahilci da rasin sanin wato abin da mutum yake yi ya zo yana ikirarin wai shi kawai ƙur'ani zalla zai yi addini da shi wai shi ba ruwan shi da sunna to abin da zaka tambaye shi na farko shine ta ina aka samo ƙur'ani dan dai ba ruwan sama aka yi na ƙur'ani kawai ya faɗo duniya ba sunna ce dai ta yi dakon alƙur'ani da haka idan ka karyata sunna abu na farko da ka karyata shine qur'ani domin wahayi da aka yi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a kogon kira aka fara sauka mushi da ikra a ina aka ji labarin shi a cikin sunnar manzon Allah kuma littattafan nan ne dai na sunnan da kake jin haushin su su suka ruwaito su Bukhari ne Muslim din ne da makamantansu to mene ne ce ce sunna sai mu kasa kunni yanzu mu malam idan aka ce as-sunna qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sune zantukan annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi kun ga kamar yadda muka ce alqur'ani daga zancen wa muka ji alqur'ani daga zancen manzon Allah da haka hanyar wato sunna aka tabbatar da alqur'ani ba duk wani zance da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake cewa sunna ko ita ake cewa sunna to a cikin bayanin shi ne zai ce mana wannan zancen to wahayi ne daga Allah a matsayin alkur'ani wannan zancen kuma wahayi ne daga Allah a matsayin ƙarin abin da aka saukar mini muku bayanin alkur'ani duka dai daga bakin fiyayen halitta ne shi yasa Allah da kanshi ya yi shi yake ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya magana daga san zuciya duk abin da zai faɗa to wahayi ne Allah ya masa jama'a mun gano wannan da ko abu na biyu wa fi'luhu da kuma ayyukan da ya yi domin shi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa salama) ya zo ne ya ainihin wato isar da saƙon Allah to sakonnin kamar yadda yake faɗin shi da baka haka kuma yake aikata su a aikace jiyan ba ku manta ba sai da malamin mana isharar wannan aka tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wa salama) cewa cewa menene halayen shi aka tambaye sahabbai su a sai da Aisha su Ali dan Abi Talib ma kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam ne suka ce kana khuluquhu alquran to tunda halayen manzon Allah alqurani ne kenan abin da yake yi na aiki to su ma wahayi ne sako ne gare mu da haka ayyukansa su ma suna daga cikin sa. sannan abu na uku wa iqraruhu kai abin ta kai gafa ko da gani yayi wani yayi wani abu ya ainihin wato tabbatar da shi ta hanyar nuna gamsuwa to wannan aikin ma zama sunna ma'ana ba shi aikata shi ba yanzu wani ne yake aikatawa amma sai ya mu'amalance shi ta hanyar nuna cewa ba komai to wannan alamar ko tabbatar da shi da ya akan wannan abun ya mai da wannan abun ta zama shari'a ina fata an gane to kenan ka ne ake niki da sunna a bisa waɗannan gaɓoɓin zaka ce gaba ɗaya rayuwar manzan Allah kenan ake bayani ne sunan da ake cewa jama'a an gane wannan ke ko to menene matsayin rayuwar manzan Allah gare mu nan ne idan ka je ka ji malaman aƙida su suka zo suna magana akan cewa kitabu sunna za su karantar da aƙidar musulunci to su kuma sunna a wajen su ta babu ko ta janibin bayanai na aƙida? ana fahimta ko to ya za mu mu'amalanci waɗannan gaɓoɓin zancikansa ayyukansa abin da wani ya yi a gabansa ya tabbatar da shi bai kuskurantar da shi ba bai tsawata mashi cewa dan me kai hakan ba haka ma wala Allah ya jinjina masa ko a gaya ya ainihin wato nuna amincewa da yarda duka waɗannan sunna ne to ya za mu mu'amalance su sai malam ya ce fa kun ga abu na farko zantukan manzon Allah wazihun wannan kam suna da saukin mu'amala domin karara suke duk abin da ka gaya wa mutum da baki duk zancen da ka gaya wa mutum to abu ne mai sauƙi fahimci ne kake nufi idan kana nufin a matsayin tilas ne to za a gane daga bakinka in kana nufin zaɓi ne za a gane domin kai ka faɗa in ma kana nufin ba ruwanka da shi na dai faɗa duk za a gane da haka zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba a samun wani matsala ta tare da shi amma inda gizo ke saka shi ne cikin ayyuka ko ikirari kamar yadda mu ji nan sai ya ce wasu iluhu idan aka zo ayyukan safa to wajen ayyukan manzon Allah ku ji jama'a al asalin ka'idan da ya kamata mu gudana akai fihi annahu manjubun ne duk abin da manzan Allah ya aikata to mu yi koyi da shi kai tsaye kawai Shi shine ma'anar Mandub mu yi koyi da shi akan wannan aikin domin kamar yadda muka ce rayuwan shi to gare mu ne aka aiko domin ya zama mana abun koyi gashi mala yace faqat tasrifuhu alqarinatu ila alwujub kai wani lokacin abin da ya aikata ana iya samun karinar da za ta nuna mana cewa wannan aikin ma wajibi ne kwaikwayon manzon Allah a cikin sa kamar misali wajen ayyukan da yayi na aikin hajji tunda aka fito shi da kanshi yake gaya wa mutane ku ru'anni manasikaku ku kalli abubuwan da nake yi ku kwaikwaya a matsayin hanyar da za ku rinka yin ibadan aikin hajji da haka wannan fita na aikin hajji da aka yi duk abin da manzon Allah ya yi to ana ɗaukar shi a matsayin wajibi ne saboda ne da kanshi ya faɗa ya ce ku kwaikwaya haka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah yake yi amma cewa sahabbai yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka gani ina yi da haka duk abin da manzon Allah ya aikata a cikin sallah a matsayin wajibi ne domin ga karina wacce take tabbatar da ya ce mu yi irin shi jama'a muna ganewa ko da haka sai malam yake cewa awil khususiyya ko kuma a samu wata dalili da za ta nuna cewa to yanzu wannan aikin shi kadai yake banta da shi yanzu wannan aikin ba za mu kwaikwaye shi a cikin shi ba saboda mun samu karina da ta nuna haka illa af'aluhu allati ulima annahu lam yaf'alaha lam yaf'alaha ala wajhi tashri' sai fa wasu ayyuka ke bantattu waɗanda an gano cewa wannan dama ya aikata su ne ba dan ya shar'anta mana addini ba saboda yayi ne a matsayin shi na ɗan adam wanda yake balarabe da ya taso cikin al'ummar larabawa yake kuma wato aiki ko kuma yake a halayyar shi irin na larabawa da wannan wannan yi ne ba wajen karantar da addini ba to a nan shi ne ba za mu ainihin wato ɗauki aikin shi ba an gane ko Ga shi nan yace kal ya fa’alu ha istifakan bila qasdin li jinsiha fa innaha takunu mubaha Kamar wasu ayyuka wanda gabaki ɗaya an yi ittifaki akan cewa manzon Allah bai yi su don ya koyar da ya karantar da wani abu na addini ba kawai ya yi ne a matsayin shi na ɗan adam wadda bukata ta kai shi zuwa ga aikatawa to wannan abin sai a ɗauka a matsayin halal shine mubahi mun ji bayanin mubahi a farko ko in ka ga dama ka kwaikwaye shi a ciki in ba ka ga dama ka bar shi ba kamar ne jama'a kamar irin wato al'ada na suturin larabawa rawani ina fata an gane suna daga cikin waɗanda za su faɗa wannan janibin annabi yana yi ne saboda ya taso a mashin shi na balarabe na fata an gane inda misali ya taso da al'adu ne irin na bahaushe kila shi ma za a ganshi da babbar riga Allah ya sa ku fahimta so wannan anan tunda ba wai yayi ne ya nuna mana cewa shari'a ne wannan ba sai a ɗauka a matsayin mubadi ne kawai da haka in ka ga dama yanzu kana son kai rawani kana iya yi in baka yi ba ba za a ce ka saba wani abu na shari'a ba an fahimta sai ya ce wal aslu anna ummatahu uswatun lahu fil ahkami kulliha illa ma khassahu dalil dan haka a karkashin wannan duk wani abu da manzon Allah ya aikata to mu al'umman sa an neme mu mu kwaikwaye shi shine Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai abin kwaikwayo kyakkyawa daga manzon Allah da haka duk abin da manzon Allah ya aikata to abun mu koyi ne da shi wannan shine asali sai in muna da dalilin da ya nuna cewa wannan aikin kada mu kwaikwaye shi a cikin wanda wani lokacin da kanshi yake faɗa zai ce musu wannan aikin to ba ruwanku ku bar ni nawa ne kawai an yi haka akan kabiyan wisalin azumi ko shine a ƙare azumi yanzu mutum ya ƙi yin buɗe baki kuma a je duk cikin daren ba zai ci komai ba lokacin sahur ma ya ƙi cin komai sannan alfijir ya fito ya ci gaba da azumi kaga ya haɗe azumin jiya da ta yau an gane to manzon Allah yakan yi irin haka kaga wannan aikin shi kenan sahabbai sai suka fara kwaikwayon shi sai ya ce musu me ya hana ku cin abinci sai ka ce ya manzon Allah kai da kake jagoran mu mun mun ka baka ci bane anan sai ya ce musu a'a inni lastu ka hayatiku ni yanayi na ba iri ɗaya ne da naku ba ni na kan kuni in kwana yut'imuni rabbi wa yasqini ubangiji na yana ci da ni yana shayar da ni amma duk da haka sabai sai suka ce kai ya manzan Allah gaskiya mu baka ci ba mu ba za mu ci ba yace in mm, mm, ku ci ba wurin muhallin kwaikwayo na ne nan ba amma duk da haka ba su gamsu ba to sai ya kyale su yace to shikenan mu zuba ni da ku yunwan cikin kuma ai ya ladaftar da ku shine aka aka kai azumin yini na biyu manzo Allah sai ya kicin cin komai su ma sai suka kici aka je sahur annabi yace ku ci fa suka ce ya manzo Allah baka ci ba shi kenan mu zuba aka wuce da su yini na uku da Allah ya tashi kawo ikonsa da yammacin wannan yinin kawai sai aka ga watan Shawwal annabi ce Allah ya so ku da ba dan an ga wata ba da na ƙara zartewa da to a shayi kaga anan misali sai ya zama khususiyar manzo Allah ki ban da mu an gane wannan da kyau ko to haka abin da ya danganci wato yin sallan dare a kulle yaumin ba hutawa wannan ma ba a neme mu da mu kwaikwayi manzon Allah nan ba shine yake a kan shi a matsayin dole shi yasa kuka ga hatta shar'anta tarawihi ko hasham da ake yi a watan Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka fara kwaikwayon shi rana ta hudu sai fitowa an cika masallaci yana jin su yana sane da su sai ya fitowa har sai da alfijir ya fito sai suka ce ya Allah muna ta jiran ka sallan nan da muka yi jiya da shekarun jiya maza Allah yake ina jin ku na ki fitowa ne dan kada a farlanta muku ina fata an gane to in an samu dalili da yake nuna cewa kususiya ne to wannan sai a bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare mu kuma sai mu yi wanda muke da dalilin cewa ba kususiya ba ki, an fahimta ko sai ce wa iqraruhu ala shay'in to ga iqrarin da muka ji a can annabi sallallahu alaihi wasallam a sanannen abu ne duk wani barna da ya gani ba zai yi shiru akan shi ba haka ne manzo Allah ya ga wani yana yin abu mara kyau ba zai yi shiru akai ba duk mun yarda da wannan to dalilin da yasa iqrarin shi ya zama shari'a ke in har kaga yayi shiru akan abu ya nuna wannan abun ba komai an fahimta da haka malai yace wa iqra'uhu ala shay'in yadullu ala aljawaz illa bi dalili Da abin da annabi ya ga wani yana yi ya tabbatar da shi to dalili ne akan ya halatta ya wannan abin sai in akwai dalili kuma daga wani gefar da ya nuna cewa ba za a yi aiki da shi ba wa yuqaddamu qawluhu ala fi'li to anan ma ana iya samun a zahiri wani lokacin manzon Allah ya ce ayi kaza a aikace sai kuma a ga shi yayi sabanin abin ana samun irin wannan a cikin ainihin wato a ilimin musulunci to yanzu a matsayinka na ɗalibi ko malami ya zaka warware mushkilar hanya ta farko shine sai ka ce a gabatar da maganar shi akan aiki yanzu Allah ya ce ku yi kaza ko ko kada ku yi kaza shi sai aka ga a zagiri yana yin wannan abin. to in an zo hukuncin farko da za a ɗauka shine sai a ce maganan da ya faɗa to mu shi ne abin aikin aikin shi kuma na iya ɗaukan hususiya sai mu bashi ina fata an gane irin wannan ne a cikin matsalar auren mata sama da hudu kaga a cikin abin da manzon Allah ya faɗa ga yana ayan Qur'ani sankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba biyu ko uku ko hudu iyaka kenan amma shi manzo Allah ma teku da ya hada a lokaci guda sun kai nawa kaga sun wuce hudu to a nan ba za ka zo ka ce mana ai a aikace annabi yayi kuma an ce aikin shi sunna ne mu kwaikwaya ba sai mu ce a'a a nan maganan shi za ka yi aiki da shi ba aikin shi ba ko mun fahimta to haka duk inda za a ga maganar shi ta saba da aikin shi a zagiri to sai mu tsaya a kan magana sai mu aje mishi aiki wa ijma'u al'ummati ala hukmin shar'iyyin hujjatun qati'a malamanmu na musulunci tun daga zamanin sahabbai waɗanda su ne almajiran farko da suka koyi addini daga manzon Allah idan suka yi ijma'i akan wata mas'ala na addini to wannan ijma'un su hujja ne akan aiki da wannan abu qati'a babu wani tantama la yahillu li ahadin mukhalafatu ijma'il ma'lum da haka baya halatta a samu wani ya saba wa abinda malamai suka yi ijma'i akan shi tun farko ina fata an gane alal jam'ul qur'an a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tattara ƙur'ani a matsayin littafi guda haka ba tare da cewa tun a zamanin manzon Allah ya tabbatar musu cewa qur'ani littafi ne a dadde dan gayi na a cikin nassin alqur'ani ma ya tabbatar a haka alif lam zalika alkitab tun zamanin manzo Allah ka kira qur'ani da kitab amma ba a hada alqur'anin a wuri guda ba sai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sahabbai sai suka zauna a tsakaninsu da juna suka aini wato ba wa juna shawara akan cewa ƙur'anan nan da suke hannun mabambanta ɓangarori daban-daban a zo a tattara su a bisa ka'idan da manzan Allah ya ji na karantar da mu a bisa jerin yadda annabi ya gaya mana surorin mu mai da shi littafi guda saboda gudun kada a samu matsala nan gaba yana iya salwanta a hannun wani a nemi wannan gaba a rasa shi wani da ake ganin ma ne ya haddace in ya rasu ba za a iya tashe shi a tambaye shi yaya kaza ba to tun a yanzu mu haɗa, mu tabbatar qur'anin na a haɗe a rubuce ko da ba mu rubutun zai warzu sabai daga ƙarshe bayan ta taɓarza suka yi istifaki cewa gaskiya ne wannan ra'ayi ai haka shi ne aka fara tun zamanin abubakar aka ƙarƙare a zamanin musamman dan affan to kun ga ijma'in haɗa ƙur'anin nan ko to babu wani dalili da wani zai zo ya ce yanzu shi da ya saboda saboda mu na musulunci tun cikin sahabbai sun yi ijma'i da haka wannan hujja ne akan kowa to haka duk wata matsala da aka yi ijma'i mun fahimta ko da aka matsala ijma'i ba wasa bane ba ba don wasu sai su rika cewa a to aya ce eh aya ce mana kamar da malai ya gaya mana jiya ko wani zai ce an aiko mana su ne fare da gaske aikowa ma mai hujja kuwa mai lafi ina fata an gani da aka sai malai ya ce wala hujja an yastani da ijma'u ala dalilin shar'iyyi ya'lamuhu walau ba'd al-mujtahidin ka'idar shi ijma'i shi ne ko kai baka sani ba to su malaman suna da wani dalili da suka dogara a kai har suka tabbatar da ijma'i dan a cikin usul da muke hujja da shi ina qurani da sunna dan malamai ba za su taba yin ijma'i akan kan abin da zai da asali a ƙur'ani da sunna sai sa kuka ji kamar yadda da na kawo a cikin ƙur'ani ƙur'ani ya kira kan shi da ainihin wato kitabu in kuma aka ce kitabu kowa ya san da ɗan littafi to kaga ashe akwai hujjar ko da kai baka sani ba shi yasa yanzu da suka yi ijma'i sun yi ijma'i ne akan abu mai asali ba wai akan sabon ra'ayi ba kun gane yanzu ko jama'a da aka ce ce wala budda an yastadda al-ijma'u ala dalilin shar'iyyin ya'lamuhu walau ba'd al-mustahil ko da ba kowa ya san shi ba wasu daga cikin malaman su sun san dalili wal khabarul mutawatir lafzan aw ma'nan yufidu bil duk wani abu da aka ruwaito daga manzan Allah sai ke nufi da al-khabar anan wanda ya zo ta hanyoyi birjik wato ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba ba ashirin ba sahabbai da yawa suka ba da labarin wannan karatun almajiransu da yawa suka ba da labarin wannan karatun mabiyansu da yawa wato tabi'u tabi'ina da yawa suka ba da labari har aka zo zamanin tadwihi aka rubuce su to waɗannan labaran yana fa'idantar da cewa yaƙini ne tabbas wannan al'amari ya faru babu ko shakka a ciki ina fatan jama'a gaya Ta san akwai labarin da ya fi ƙarfin ma mutum ya ƙaryata shi jama'a gano wannan da ko saboda yawaitan wato maruwaitan labaran da haka ba zai yi a karyata shi ba ku duba a labarai irin wanda ake sanarwa na rasuwan wani babban mutum prominent za ka ga idan ba na gaskiya ba ne to labarin baya yi yawan da har zai fa'idantar da ya yi amma in na gaskiya ya tabbata yadda labarin zai zo ba ma za ka iya karyatawa ko da kai baka gaggawan ba ko da baka ainihin wato shaida wanda aka ce ya rasu ina fata an gani rubi alal misali marigayi janar buhari allah ya gafarta mushi tun kafin ya mutu an ta jita-jitan cewa ya mutu ko amma ran da mutuwar na gaske tabbata ba labaran ya wuce a karya tashi to irin wannan labari da ya zo daga manzon Allah ta irin wannan hanya to ne yake fa'idantarwa kaga daga nan ne malaman hadisi suke tabbatar mana kamar yadda za mu zo mu ji malam sai kara mana bayani akan wannan duk abin da muke ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tabbatar da cewa innahu la haqqun misla ma annakum tasifun sai sa zaka ji wani malamin hadisi zai ce wallahi wannan maganan ba na ko tantama ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda aka zo ba ya fi karfin a kai shi sannan sai yake بشرط أن ينقله عدد لا يمكن ثوابهم على الكذب والخطأ كلهم da sharaɗin waɗanda suka ba da labarin yawansu ya fi ƙarfin a ce za a karyata su ko a ce su yi kuskure ba zai yi yadda labarin ya zo da yawa amma kuma da ƙarshe a ce ai kuskure suka yi ba ina fata an gani fa idan lam yablugha hadhihi daraja to idan yawan marwaita labari bai kai irin wannan yawan da muke magana ba wa irin wannan a gaban malaman suna kiran irin wannan labarin da cewa a hadu wato labarin da ya zo ta hanyar mutane tsiraru shi ne ma'ana a hadu in an zo ilimin musulawa shi sai su kara karkasa maka tsiraicin kamar mutum nawa misali a ce mutum tara kaga labarin da mutane tara ko shida suka bada ba za ka haɗa shi da labarin da aka ce mutane ɗari suka bada ba to haka kuma mai mutane shida tara bakwai ba za ka haɗa da labarin da aka ji shi daga bakin mutum biyu haka ba haka kuma na mutane biyu ba za ka haɗa da wanda aka ji daga bakin mutum ɗaya ba to wanda bai kai adadin yawan can ba so ake cewa a hali an gane ko وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد min alqara'in ma yufidu ma'aha alqat'a na'am to ko da labarin ya zo ne daga ɗan tsiraru to akwai wani lokacin dalili da zai tabbatar maka da cewa duk da cewa a bakin mutum yi maka ji labarin na amma babu karya gaskiya ne to malamai sun sun hanyar da ake tantancewa ɗazu ɗazu na kafin mu taho nake sauraron malamin mu a professor Sani Muhammad Sani Umar Gelemu hafizahullah wa ra'ahu a wani darasi da yi a wani ɗan tafiya ne da ya zo yake buga irin wannan misali ya ce misali a samu aikin wato limamin gari kowa ya san limamin gari ko sai a gan shi ya fito daga gidan shi a rikirkice ya rataya malin malin rawanin shi a hannu ta kalma ɗaya a hannu ɗaya a kafa yana cewa jama'a gobara yanzu bakin labarin mutum nawa aka ji mutum daya za a yadda da labarin nan ko ba za a yadda ba ana jiran sai an ji mutane da yawa ce kaga akwai a haɗin da malamai sun san in suka ji shi san da gaske ne to ba wai kawai da an ce labari a had ba ne sai ka ce to ai akwai shakka akwai a haɗin da ba ba bukatar shakka ko a ce wani babban babbadan sarki wanda kowa ya san alaƙar shi da sarki daga shi sai sarki ko kuma girman matsayin shi a wajen sarki kawai sai ya fito yake jama'a Allah yawa mai martaba rasuwa akwai wanda zai yi tantaman labar amma ka ga daga baki shi kai ba an fahimta ko to a had akwai dalilin da idan ya biyo wannan labarin kai baka yi saka kai ya tashi ba to akwai malamai sun san hanyoyi shi yasa ko da a hadisi ya zo ta hanyar ahad sai ka ji malamai sun ce hadisi ne sahihi ko labari ne ingantacce ina fatan jama'a a yau kafin ka ga an yi tantama sai in ana tuhuman wanda ya ba da labarin an gane wannan da ke ko kamar wani ne wanda dama nagartan shi a cikin al'umma sai a hankali sai kuma ji ya zo ya faɗi wani magana wanda in ma da gaske ne ba a bakin shi ya kamata a ji ba to sai ka ga muna yana kai wani ne bai faɗi maganar ba to daga nan sai a yi yin wasu kare malai yake kai zalan ibn hadi daraja wa qad yahtafu zalina wa qawlu sahabi sai kuma zancen da aka jiyo daga bakin sahabi idza lam yukhalifu ghayruhu min al hujaj wa idza khalafahu ghayruhu ruj'a ila tanzih idan sahabi kwaya daya ya bada wani labari sai zan duk sauran sahabbai yan uwan shi ba wanda aka ji sabanin wannan labarin daga bakin shi to wannan maganar hujja ne za a aike shi don su ma sahabbai Allah madaukakin sarki ya ba su niza a cikin al'umma duk wani abu da za ka ji sun tabbatar abu ne wanda suke da hujjar shi a Qur'ani ko sunna to idan ko wani daga cikin su ya zo da wani karatu da ba su san shi ba ba za su shiru ba sai sun faɗi maganar da yake nuna kuskuren kan shi ina fata an gane da haka in ba a ji sahabi kwaya ɗaya ya yi jayayya da zancen wani sahabi ba wannan ma hujja ne za a aiki da wannan nan idan ko aka ji maganganu mabambanta daga bakunan sahabbai daban-daban to yanzu ya ra'ayi wannan sahabi ya ce haka ne wannan ya ce ba haka ba nawa za a ɗauka na wanda yake haka ko na wanda yake ba haka ba na yawwa tarbihi ra'ayi domin dukkan su hujja ne ba kuma a da dalilin da yake nuna na wannan ne gaskiya na wannan ne kuskure to sai a gano hanyar da za a tantance na wane ne daidai a cikin to akwai murajjahat da dama da malamai su suke ainihin wato a amfani da su wani lokacin za a yi kokarin a ƙara binciko shin ba wani sahabin da ke da wani magana akan wannan zancen idan malamai suka matsa sai kaga sun gano ga wani sahabi da ya goyi bayan ra'ayin wani to kaga yanzu nashi yana da karfin wasu fiye da na wancan to daga nan sai a ranta wani kuma za a koma ne ga tarihi a ce wannan hadisa da sahabin ne yake bada labari a san da abin ya faru shekaran shi biyu a duniya shi kuma wannan sahabin shekaran shi talatin da takwas a lokacin da abin ya faru kaga labarin wa za a gaskata wanda abin ya faru a zamani shi ne irin kabiyyar can na yi wato azumi da Allah madaukakin sarki ce wa alal ladina mu? fidyah dattawan sahabbai suka ce akan mu ayan nan ta sauka a wannan lokacin farko farkon shar'an ta azumi sai aka bada zani wanda kawai ya ji kai ni fa yau azumin nan zai bani wahala sai aka ce to fidyah ya bar azumin da zai iya wannan shine dokan farko amma da aka tafi aka tafi aka tafi sai Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum wannan zabin yanzu babu shi dole kawai kowa ya aji to kaga su sahabban da abun ya faru da su in suna ba da labari akan wannan kabiya ba za ka haɗa da sahabin da a lokacin ma da aka fara sallar da azumi ma ba a haife shi ko kun fahimta yawwa to su ne daga cikin murajjahat wallahu a'lam yake wa idan qala fara'ir rawi riwayatuhu umina bi riwayatihi duna ra'yi to idan aka samu sahabi ya bada wani labari cewa nan sallallahu alaihi ya ce kaza ya ruwaito abin amma shi kuma a aikace sai aka ga baya aiki da shi misali wannan misali kawai zan buga ta ya zai ce manzo Allah sallallahu ya ce mafi karancin kwanaki da ake son mutum sauke Qur'ani kwana uku an fahimta ko duk wanda ya sauke Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimci shi ba to a cikin ayyukan shi shi sahabin kuma sai aka ba da labarin cewa shi kuma kullum yana sauke Qur'ani amma fa shi ya bada wancan labarin amma a aikace shi kuma yana yin sabanin abin da ya roƙi to yanzu da wanne za a yi aiki shine ma da yake za a gabatar da abin da ya faɗa na riwaya Aiki shi sai a bar shi ta ijtihadi yayi a matsayin ina mutai to idan mutum ya mutu ijtihadi kuma ya kuskure yana da lada daya amma riwayar da ya danganta mana da manzon Allah to mu shi ba mu yi jama'a ana fahimta ko sai ce wal amru bi shay nahyun an hujji duk da shari'a ta yi umarni da wani abu to ko da ba a gaya maka ba shari'a tana cewa kada kai sabanin wannan abin ke ina fata gari. shari'a ta ce ka auri wato mata a fansu ma fabara ku minan nisa to kaga tunda an ce an halatta maka kai aure ko to menene ke kishiyantar aure zina to ko da baka samu da yin da yake kada ka yi zina ba ko to wancan umarin na nuna maka cewa zina haramu tunda an ce ka yi aure tunda aka ce ka aure ana cewa kada ka yi zina ke shine al'amru bi shay nahyun an bihi ina ba da gai sai ce wa tahrimu a wa nahyu an shay amrun bi bihi kamar yadda in aka hana ka wani abu to an umarce ka ne da kishiyan wani abu shi ma kamar wannan والتحريم إن رجع على ذات العبادة أو شرطها فسدت وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد إذا أكشي قاونا أبو وجدتك حرام أفهم تقول أما ولنا أبو دي شجدتين إبادة تكيه إبادة to ina hukuncin abin yana da yana cikin aikin ibada da kake yi to ibadar mata baki. An an gane abinda ake nufi shine ga ibada na azumi misali to sai mutum ya aikata wani aiki wanda yake da alaka da azumin na haramci to azumin mata baki. ma'ana ya fata azumin sa alal misali an hana mutum a lokacin da ake azumi an hana mutum ya yi mu'amala da iyalin shi to da rana tsaka sai mutum ya je jima'i da iyalin shi kaga dai hukuncin wannan jima'in da yayi akwai haramci to ibadar azumin ma da yake yi azumin ya ɓaci abin da ake cewa ce saboda abin da yayi na haramci duk da cewa ba shine asalin azumin ba amma yana cikin aikin azumin ne ya fata mai ibada amma idan aikin haramcin yana wajen ibada ku kiyaye aiki haramcin ba cikin ibada yake ba a waje to ibadan ba ta ɓaci ba amma haramcin na nan Allah ya sa an gane yawwa tsarin musulama na misali abin da yake wajen ibada kamar sallah ko ya san sallah ko to kafin mutum ya yi sallah sai mutum ya samu ainihin wato riga wadda ba tashi ba sai ya sata sai ya sa rigar sai ya sallah Allah ta fahimta wannan laifin satar yana da alaka da ibadar sallah babu saboda mutum ko tsirara yayin sallah sallar shi yi ko bata ba yi. da haka wannan harancin rigar sata a wajen sallah yi da haka aka zo yanzu hukuncin sallan da aka ce ya sauki amma aikin haramcin yana nan ana bushi to wannan ba su da alaƙa na an haramta kwarai da yake sallah ba haka yi sai sallah da wannan rawanin sallah shi ta yi amma haramci rawanin tana lalle mana kafin fi malam su yi gane karatu Allah ya saka da yi an fahimta yanzu ko mawa fiku sai malam ya ce ila amrin harijin ko an zalika harama wa lam tustai shi abin na nan haramun amma bai bata asalin ibadar da aka ce ba ina fata an gani har ila yau wani misali kamar mutum ne ya bada dukiyar sadaki amma da kuɗin sata, sai liman ya ɗaura musu aure aurensa ya ɗauri ko bai ɗauri ba amma dukiyar da ya bada ba ya mai da shi na alam a yana nan haramun saboda ba shi da halal yana cikin sallah eh wannan ai yanzu cikin aikin yake kuma a cikin sallah an hana mutum wani aiki kun gane wannan tambaya yana cikin sallar sai ya sa hannu ya cire wa wani waya yanzu ya fada sallar shi ne saboda aikin ne. Allah ya sa mu fahimta wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am yawwa wani aha to bari mu yi wannan tambayar mutum ne dai ya sata sai ya zo ya ba da sadaka cikin abin da ya sata ko duka shin yana da ladan da sadaka nan ku ba da amsa a bisa wannan ka'idar bai da me yasa saboda aiki dama sadaka zai yiwa sai da zuciya to dukiyan kuma ka ce dama na sata yi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to wannan suna cikin juna ne da haka ba lada Allah ya kyauta shine yana abin da ake gayawa wanda zai je ya kaso dukiya ko dukiyar gwamnati ko dukiyar al'umma sai ya ce ya zo ya biya wa wasu umara ko aiki hajji kuma yana sa ran ya samu lada ko kun yi wannan suna da alaka da juna wallahu a'lam sai ya ce wa min siyaghil umum daga cikin sigogin da shari'a take ainihin wato game hukunci ya zama hukuncin ya shafi kowa da kowa ga su kamar haka to sai mu lura duk sanda ka zo ka karanta wani nasi ka ji ɗaya daga cikin waɗannan kalmomin to ka gane hukuncin ya shafi kowa kada ka sa wasu ka cire wasu a matsayinka na malami da yake karantarwa daga ciki akwai man idan ka ji shari'a ya zo ya ce man to wannan man lafazi ne na umumi kowa hukuncin ya shafi shi haka wa ma an gane ko wa ayyu wa aina wa nahwa da makamancin waɗannan sai ce sannan kuma wal mawsulat akwai harafin da suke a hada kalma ko hada hukunci an faɗi kaza an hada da wannan to wannan shi ma yana gane hukunci akan abin da aka ambata wal alfazu sariha fil umumi akwai kuma wasu lafuzza wanda karara suke zuwa wajen gani kowa da kowa kawanne sai ce ka kulli kama a ce kullu kaza kullu bid'atin balala to yanzu nan akwai bid'ar da ba bata ba babu saboda lafazin umumi ne duk wata bid'a bata ne ina fata gani wa ajma'a ko kuma a ce ajma'a wato hukunci ya hada kowa da kowa wa nahwihi ma da makamanci wa ma dakhalat alaihi alifun wa lam da kuma duk wato sunan da alifun wa lam zai iya shigan shi sai zama listigrafil jins ina fata an gane ga yana ya ambata ma yace minal jumu'i wal ajnas ko ne ya zama yayi jankin abun ko kuma na ainihin wato jinsin abu misali idan aka ce ya ayyuhan na annasu dinnan da aka ce yanzu akwai wani mutum da ya fita a ciki babu ya ga mai kowa ina fata gani ko kuma ya zama na yi wato jinsi ashajara alhajar da makamancin sai ce wal mufradu al mu'arrafu billam ghair al haka kuma mufradin suna wanda aka ainihin wato harrafa shi da lamun ba na ahad ba ba ahad ba wato abu ne mufradi amma kuma ya zo menene mu'arraf na fata an gane mai alifun da lamun wanda yake nuna istigraki shine kamar da muka ce bishiya an fahimta ko idan aka ce ashadar ya gani kowane irin bishiya albahar an fahimta ko to kaga wannan ba wai lil ahadi zihni bane ba irin wancan da aka ce innal ladina yubayyinuka tahta ash-shajara ash lamun da yazo anan lil ahadi, to ba irin wannan ba wanda yazo listikrak an gane ko sai ce wal mufradul mudaf bi ma'rifa haka mufradin sunan da ya zo amma aka yi idafan shi zuwa ga ma'rifa shi ma yana hukunta a umumi yana fa'idantar da umumi wan nakira fi siyaqin nafi haka idan nikira ya zo a cikin siyakin korewa to shi ma yana gane abu kullu bid'atin kaga bid'atin nikira ko amma ya zo a cikin siyakin korewa ko kuma misali la ilaha to duk wannan kowane irin abun bauta ya shiga ciki na'am ma min ilahi kaga an kawo ma wanda yake na nafi sannan aka kawo nikira ina fata an gane au nahwiha ko makamancin wannan sai ma da yake sai yu'malu bi zalika fi kalam shari'i wa fi kalam mukallafina to irin wannan hukuncin za a tabbaka shi a cikin zantukan shari'a Alƙur'ani da sunna da kuma zantukan wanda hukunci ke hawa kai shi shine kai da aka saukar da hukunci akan ka wal mutlaq min al kalami yuhmalu ala al-muqayyad fi mawdi'in akhar duk zancen da yazo a sake to ana yin wato hukunta shi akan kai kaidin shi ba za a yi mishi kaidi ba an fahimta ko sai fa wasu dai wurare da wannan ya halatta iya yin kaidi a cikin shi shi ma mun buga misali a ɗazun ba abin ta ko ah, kaman wajen wani rakaba ake ‘yantawa idan mutum ya yi laifi da sai ya ‘yanta wuya. Kowane irin wuya, in mutum ya ‘yanta ya fita kafara kamar kisan kai kamar zihari da makamashinsu, kaga ba kowane wuya ba. Sai wuyan ya zo da ƙaiji da aka faɗi a wancan aya da muka buga misali, rakabatin mu'mina. Duk da a can zihari kawai cewa aka yi a fata hariru raqaba kaga an faɗe shi mutula ko ba ma tunda akwai ayar da ta yi kaidi a wani wajen to za a dauko wannan kaidin a haɗa mu da ta dole ran wanda za ta yarda sai na ba kowace rai ba to haka wannan yake a ran aw nahwiha fayu'malu bidhalika fi mawdi'in akhar illa idza tabammana dhalika ta'khirul bayani an wancan hal sai dai wuraren da ake ganin an yi jinkirin bayani ne a inda ake da bukatan kuma a kawo doka a lokacin don san daga cikin ƙa'idoji na shari'a ba a jinkirta bayani a sanda ake da bukata yanzu nan aka yi laifi yanzu ake son hukunci to ba za a ce je ka ba a sanya za a yi ba domin ka tafi ka na yanzu ɗin ya wuce da haka yanzu sha yanzu ne magani yanzu ina fata gari. to idan ba a irin wannan mawdu'i ba to ba a kayyade lafazin alkur'ani ko shari'a da ta zo mutlaq ba a kayyade shi sai an samu inda ta ne wal mujmalu wal mushtabihu yuhmalu ala al muhkami al wadhi al mubayyan fi mawdi'in akhar sannan duk sanda aka samu lafazi dunkulalle ya zo ya dunkula zance an gane ko kuma ya zo ya ainihin wato a ya zo da shigen wani bayani mushtabi to za a hukunta shi a mu mubayyan ma'ana za a ɗauko nassin da ya yi bayanin wannan abin dalla-dalla sai a fassara wannan mujimar da an gano wannan da ko ba kawai za a ɗauki abin a dunkule a a ce tafi kawai a haka ba misali kamar wajen bayanin aikin a zakka waɗanne irin nau'o'in dukiya ake zakka a cikin su, ko dabbobi ko kayan noma kaga a cikin alkur'ani an ce kawai mutum ya bada wa a so haka hugo yau mahasa yauwa ka bada haƙƙi ranar da ka girbe to me da ka girba me kowane irin shuka kayan noma da ka shuka Ka gaba kowane ba sai ka ɗauko nasoshin hadisi da yake zakka a cikin kayan noma abu kaza da abu kaza da abu kaza da an fahimta mana yace waye yaqbul al'amalu bi zahir wajibi ay aiki da zahirin nan wala yuhdadu anhu illa li dalil kuma ba za a taba kaucewa zahirin nasi ba sai fa ana da dalili da Allah yace furrimat alaikum ummahatukum to wace ce ummu ita ce uwar da ta haife ka ko to shari'a ta haramta maka auren kada ka tsaya abin da ake nufi shine kaza sai ka kauce wa wannan a zahirin nabi ga abin da yake wa in qala ibrahim li abihi azara kaga me zahirin ayan nan annabi ibrahim na magana da mahaifin shi ubanci to kaka ce kawun shi ake nufi ba za ka kauce daga zahirin ba sai in kana da dalili ya malamin sarrafa kwarai da gaske an ruha kama da duk wani aya daga cikin ayoyin sifat yadda ka ji ayan a zahiri ba haka za ka fassara kwarai da gaske wannan shine maganar da shehu islam ibn taymiya Allah ya kara masa rahma yayi wato ƙoƙari wajen jaddadawa a cikin littattafan shi tsayawa yawa musamman ka ɗauki ko da alaƙi da turwasiya ayoyin sifat jama'a ba a karkatar da su daga zahiri ana tabbatar da su ne yadda su shi yasa a cikin littattafan tafsiri da mana ya gaya mana kun ga ya mana isharar wasu tafsirai da suke karkatar da ayoyin sifat to da haka duk sanda ka zo za ka yi tafsirin ayar da take bayanin sifat to ka san wani tafsiri ne yake madogara a wannan galibin ba za ka zo za ka bayani ayoyin sifat ka dauko aljami'u da hakamin qur'an na malam kurkuri ba saboda me saboda yana ainihin wato da ra'ayi na ta'awilin wasu ayoyin sifat to in ka ɗauko wannan ka ce ai tunda malam ya ce mana hujja ne to sai ka sauka akan tafarki da daidai kai ma kafin ka ankara sai ka rika tafsiri irin na asha'ira Allah ya kyauta da ayoyin da suka zo suna magana wato ana ɗaukar ne a zahiri. sai inda dalili wanda ya nuna ba za a aiki da zahiri ba wal kalamu lahu mansuqun yutabiqu lafzuhu aw yadkhulu al ma'na fi dhimn al lafz fa yadkhulu fi mansuqi dukkanin zance to akwai abin da ake son ka fahimta a cikin zance, da aka ce kawo ruwa to ruwan ake son ka kawo yau, ina fata an gane menene abin da ake son ka fahimta a wannan kawo ruwan to shine abin da sakon ya zo da shi kawai nasoshin a shari'a haka duk abin da shari'a take so ita za ta ce kawai kai to abin da ta faɗa na nutsuk to shi za ka kada ka ɗauki mafu ka ce so ni ina fahimtar duk da dai an ce kaza amma kaza ne a'a ka yi aiki irin na yan bidi'a kenan su ne suke gujewa abin da ya tabbata musamman in suka ga zai rusa wani ka'ida ko wani addini da suke a kai sai su ta ta'awila su ta ta'awila ce to ai kaza in baka fahimci kaza ba to ai kaza ne ba ai ba zai yi a ce kaza ba shi kuma an ce kuma ka ce ba zai yi ba ina fata gani eh ruwa shi ne da aka ce zai ka kawo min ruwa dole ruwan da za a sha shi zai kawo ko ba zai yi zai ɗauko a damamman kunu sai ya kawo maka ba ko ya zai ɗauko maka fura ya kawo maka daman mai ba ya ce ai shi ma da yake ba zai yi ba to ana aiki da mantuki amma akwai inda za ka ga cewa wannan mantukin to yana da dalilin da zaka sarrafa shi zuwa ga mafhum to in kana da dalili yanzu ba matsala duk abin da muke cewa kenan fa in kana da dalili ingantacce to kana iya sarrafa lafazi zuwa dalilin nata. amma ba dalili to ka bar ayar yadda take ka bar ayar ta sakata ta wala yadda take ina fata an gane kamar misali fadan Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani, a ah, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falle kaga nan sai wani ya ce to shi na alhamdulillah Allah ya ba mu zaki kowa ya abun da ya gara ma wannan yanzu zaka dauki wannan matukin a akwai mafu irin wannan na tahziri ai kai ma kana yi wa yara ko da ce so je ka ka je ka zauna shi ma ya gane wannan ba zaman aka ce yi ba to haka ne yayi Allah ya sa mu dace sai ya ce wala hu mafhumun to ga ɗaya bangaren akwai kuma abin da ake fahimta a cikin zance shi bai zo karara ba amma kana fahimtar sako shi ne irin wannan kaga da aka ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kai ka san dai ba an ce ka ta bane akwai mafhum a ciki shine ana ce maka akwai hadari in kai abin da ka ga dama sai ce wa huwa al-ma'na alladhi sakata an shine ma'anar da ba a ambata karara ba amma kai ka gane sako alaikum assalam wa rahmatullahi ba za ku shiri ba to dillu kenan kun gane wannan da kyau ko eh, wannan zance na malam ya tuna mun wata kabiyar wata baiwa Allah shi, a suka gaji za a yi musu shari'a da ita da mijinta ne ta dauko wannan ka'idar za ta yi hujja da shi wai mafhumul mukhalafa <laughs> ta ji mijin nata na waya ne da wani abokin shi to ko ana maganar menene sai ta ji kamar ana maganar mijin zai kara aure shine ta kama bala'i da aka ji aka ce ke ina kika samu hujja wai ta ce ta ji ne suna magana da abokin shi cewa za su je nema mushi aure to mafhumul mukhalafa shine ita ma za a nema wani <laughs> Allah kyauta to ba wannan yake magana nan ba in kana aula bil hukmi min al mantuq bihi kana mafhumun muwafaqa kun gani ko duk inda aka samu wato wani a zance wanda aka ga cewa ba zai yi a aiki da zahirin ba to sai a koma zuwa ga mafhum shine irin wannan misali yakunu al hukmu alayhi aula bil hukmi min al mantuq sai zama yanzu yin aiki da mafhumin shi yafi dacewa fiye da mansu domin mansu nan an san ba za ta yi wa aiki da ita ba to dole a kowa a koma wa mafhum wa in kana khilafu bi da lahu mafhumu mukhalafa in kuma sabanin haka ne sai a ce to zancen na da mafhumul mukhalafa shine wannan misalin wancan ustazi ya ko fa yakunu al-hukmu fihi mukhalafan lil hukmi fil mansuq bihi sai zama yanzu dole ai aiki da sabanin abin da ake jin nasi na cewa bi sharfin to ku ji amma ba da sharadi ne sharadin Allah ya ruja maharajar ghali ba za a fita daga mafi aglabin ƙa'ida ba wanda malamai su suke da waɗannan ƙa'idodi dole sai sun tattare wannan zantar kafin su koma ga mafhumi su bar mamduki wala yakunu jawaban lis-su'ali sa'il kuma irin wannan baya zamowa amsa ga mai tambaya na'am wannan ana ba mu wani makami ne mai muhimmanci a matsayinka na malami idan aka yi maka tambaya kada ka ba mutum jawabi da zaurance ka ce ka fahimci sabanin magana shine jawabin ka a duk wanda ka biya ya maka tambaya ina hukuncin kaza to ka gaya mishi mantukin zance kawai Daga ce, "A, da na ce ka yi aifa, ina nufin ka yi ba ka saba mishi a a, ka shigar da shi magana." So ba a ba da jawabin tambaya da mafhumul mukhalafa ina fata an gane wala siqa li tafkhim gani ko aw in imtinani wala li bayanin haditha uktabat bayanul hukmi al mazkur haka ba a ainihin wato kawo shi wajen a cika baki wajen zance wato kana son ka kambama magana ne sai ka faɗi saɓanin abin da ake son a gane wannan za ka iya kauda mutum daga tafarki na daidai ko alimtina kana sa an yi wato ka tabbatar da zance ko li bayanin hadisa wani abu da ya faru wanda yana buƙatar ka yi bayani warewace a fahimta to kada ka jirkita mutane akan wannan fahimta ina fata an mutum ne zo ce ce akar makallawo ina hukuncin mai azumi gashi yana ganin rana a sama sai kuma ya ji ana kiran sallah a rediyo ya iya karya azumin shi kada ka ce ai dama ana karya azumi an ji kiran sallah Allah za mu fahimta ya ka a ah, malik ka ce a ah, ba wai kana nufin ya karya ba amma ya fahimta a kaga <laughs> baka taimake shi ba Allah ya kyauta wannan su ba da yace sai kuma annaku kamar yadda muka yi bayanin nasu da zuko huwa raf'ul hukmi shar'i bi dalilin shar'i mutaakhir al-amr shine a dauke wani hukunci da ya gabata da wani sabon hukunci dukansu kuma na shari'a ina fata an gane wala yusaru ilaihi illa ba'da da al-jalb bayna al-nafsayn min kulli to a ƙa'ida malamai ba sa gaggawan cewa an shafe hukunci kaza a'a sai sun yi kokarin hada dalilan soshin duka domin a ƙa'ida malamai suna cewa imalun a aula min a ahlihima kai aiki da nafsi biyu da suka inganta to shi ya fi dacewa fiye da kai ɗauki ka kamar ɗaya to idan haɗa su ya gagara to shi ne sai a ce to a bi tarihi wala Allah ɗaya daga cikin su ya shafe ɗaya shi ne sai a tafi ga su, ina fata an gane amma wasu malamai suna da gangancin saurin cewa ai an shafe wancan hukunci a ba wai kawai da ka ji abu ne maka ba za ka ce an shafe sai ya ce wa amman qiyas sai kuma qiyasi fa huwa taswiyatu far'in غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق سياسي ما لم يتكفي أنا يني أكم وننسي tabbatacce kun ga dai har yanzu fa ba a ɗauke ka daga yin aiki da ƙur'ani da sunna asali ba duk wani abu da zaka bi sai an maida ka kan ƙur'ani da sunna domin sune asalin wato usul da ake kafa shari'a so yanzu wani abu ne ya faru ba ka da nazi karara akan matsalar cewa ya halatta ko bai halatta ba amma kuma kana da wani nazi makamancin shi da ya nuna hukunci makamancin wannan sai ka ɗauko wancan hukuncin sai ka ce to saboda wannan abin da ka faɗi yana da illa iri ɗaya da wancan to za a yi amfani da wannan ayan sai a gaya maka hukuncin wannan mutum sai zo ya same ka akar makallawa ina hukuncin da ya haramta shan wiwi duk qur'ani ba za ka ga inda Allah yake gori mata alaikum wiwi ba <laughs> amma sai ka tsaya ka duba daga cikin illolin wiwi yana gusar da hankali yana iya bugar da mashayi ya sa shi maye da to yanzu duk wannan illolin ba yin ɗaya bane da na giya kana da nasi akan haramcin giya ko ba ka da shi sai ka kiyasi da wancan nasin sai ka ce wannan ma haramu haka ake kiyasi kaga har yanzu ka koma ga asali ne to kaga in ba kai wannan ba to karshe ra'ayin ka kawai zaka rinka yin kuɗi shi wanda wannan kuma hadari ne Allah ya kyauta malam yace wa hadha mabniyun ala al-jam'i bayna al-mutamathilayn to dole idan kana son kai kiyasi sai kaga inda waɗannan abubuwan guda biyu suke da kamanceceniya ba za ka yi kiyasi ba sai akan abu masu kama da juna kada ka ɗauko abubuwa marasa kama amma kuma ka ba su hukunci ɗaya ka yi abin da suke cewa menene man ja'ala babai ni baban wahida da kansa qiyasan fa'ida abubuwa ne guda biyu marasa kama da juna sai ka haɗa su a inuwan nafi ɗaya ka yi kiyasi juna dole sai in suna da kamanceceniya kamar yadda muka faɗi illan wannan da jiya ko amma abin da ba su da kama to kada ka haɗa su ina fata a gani sannan ya ce wata firiku bainal mutahalifai haka kuma ya zama ka iya rabe ma'ana abubuwan da dama ba iri ɗaya ba ne to sai ka rabe wa huwa hujjatul inda duburi usuli malaman usul sun ce kiyasi hujja ne saboda ka dogara da wani asali ne mai ƙarfi kuma akwai alaka tsakanin hukuncin da kai da abin da kai dogara da nasu shi ko hujja ne a wajen malamai wa alaikum salam na'am shi na'am da rana sallallahu alaihi wasallam na'am haka ba faɗi matsayinta ba sai namijin kawai Sai eh, malamai sun tattauna game da fadiyan wannan al'amarin cewa ina hukuncin ita matar ina fata an tun da shi namijin da ya zakewa an faɗi ga hukuncin shi yi kaza yi kaza yi kaza daga cikin malamai wasu ce ai wannan fara tare suka yi Tun da matar shi ce da aka kafarar da ya yi da nata ita ma a ciki wasu kuma suna ganin a'a da irin wannan laifin asali a mafi agilan, to namiji ne yake wato sirratawa ko yake kai kanshi wajen yana jan wuya ka ga mace ita ce initiator wato ita ta ta tada wannan wuran ko sai dai shi namijin sai yasa sai aka ladabtar da shi namijin da sauran maganganun da malamai suka faɗa Allahu a'lam kwarai da gaske kwarai da gaske za a hukunta haka da haka sai malam yake wa hada mabiyyin halal inda tafawutan kaseeran fi quwwatihi kun ga wajen kiyasi jama'a to ana samun zarceceniya wajen karfin hujjar kiyasi da raunin shi zarceceniyan kuma yana biyo bayan wajibu tamasul ne ko attabayu Allah ya sa an gane idan ka iya buga misalan kamanceceniya tsakanin hukuncin-hukuncin ya zama misalan na da yawa to iyasin ka zai karfi amma sai zai kila misali ɗaya biyu ka iya kawowa akwai bambanci da yawa tsakaninsu to iyasin ka zai yi rauni Allah ya sa jama'a haƙwaita Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai da dama abubuwa da malamai suka kawo a wannan wanda zai taimaka maka wajen in za ka yi kiyasi na wani hukunci ko za ka mai da su a matsayin ma'auni idan ka auna da su sai da kiyasin ka da yin karfi insha Allah in kuma mutum ne sakaci a kai sai ya zama siyasin shi na yin rauni da haka dai dole mutum ya san yaya ya kamata ya mu'amalanci al'amarin kiyasi ba komai kawai za ka ɗauko ka yi kiyasi da shi ba misali ɗaya da zan buga da ƙarshe kafin mu rufe na tuna lokacin muna makaranta aka zo aka ce mana ga wani can an tambaye shi ina hukuncin mutum ya yi alwala to akan hanya zai sanwo masallaci sai ya haɗu da wani ɗan ajinsu da ba musulmi ba sai suka gaisa suka taɓa hannunsu ina hukuncin alwalan shi kawai sai ce ayi Allah ce la ya mutu ila zufaharuna wallahi ba na mutu wannan kabira can aka ba ka zane ce wannan waye kuwa to yanzu kaga kiyasi yayi amma da Allah wannan kiyas alkiyas ma alfari la ya mutu illa almutaharuna da haka tunda ka tade shi alwalan ka ya warware an ga wannan akwai ganganci a nan Allah ubangiji ya kyauta dan uwan wasu albarka saboda yanayin lokaci ina jan a nan zamu ja layi dama mun kawo ƙarshen usulun fiqh din malam ya kawo wasu ƙa'idoji ne daga cikin ƙawai da malaman usulun suka tabbatar wanda su ake yin hukunci a kansu ga sunan kamar guda goma sha ɗaya mutum na iya dubawa akwai misalansu da yawa mun yi sa baya insha Allah Allah ubangiji ya sanya mana albarka a cikin abin da muka karanta Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addinin sa dan wa masu albarka mune wa kowa fatan alkhairi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب